الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قالوا يا شعيب ما نفقه كثيرا مما تقول وإنا لنراك فينا ضعيفا لولا رهبك لرجمناك وما أنت علينا بعزيز قال يا قوم أرهبي أحس عليكم من الله واتخذته وغاءكم به يحيى إني بما إن ربي بما تعملون محيط يا قوم احملوا على مكانتكم إني عامل سوف تعلمون من يأمر يأتيه عذاب يخفيه ومن هو كاذب واتقبوا إني معكم رقيب ولما جاء أمرنا نجينا شعيبا والذين آمنوا معه والذين آمنوا معه من رحمة منا وأخذت الذين ظلموا الصيحة فأصبحوا فأصبحوا في ديارهم جاثمين نعم. بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم وبعد إخوة أعزاء وفراس العقيدة muna gode wa Allah madaukakin sarki wanda ya ba mu a cikin wannan lokacin rayayyu muna bai wa 'yan uwa a guri kamar jiya da yau mun fito laifi a yi haƙuri a yi haƙuri jiki ne ɗan yi nauyi a ba na rashin lafiya ba eh, kun ba mu kuna mara ababa ne zamin ya yi yawa gaskiya eh, da kun an ɗauke wuta sai a kusa kuna mana indi kuma ta mana aiki su zai ka ga ɗan kaɗan kwanta kuma sai ka ga masha muna godiya da wannan kyautatawa da kuke mana gaskiya mutanen garin nan mutanen kirki mana za ku yakuri ku dan bar mu a zafin mu inda muka taso to sai ku ga killatun karfe wuraren ba zai da moronsa ba sai mu zama barci mu zai yi amma gaskiya kuna kula da mu sosai allah ya saka mu allah ya saka mu allah ya saka mu muna cikin wannan sura wanda ake kira suratul nazi'at kuma ajiya eh, muna nan inda allah subhanahu wa ta'ala bayan da Allah madaukakin sarki ya gawo manzon Allah hal ataka hadithu Musa wai shin labarin eh, annabin Allah Musa dan uwanka ya zo maka a lokacin da muka kiraye shi a wani dutse mai alfarma mai sarki wani waje mai kyau wani waje mai sarki, ita ce ake kira alwadil muqaddas duwa Allah ya kira annabi Musa a wannan wajen kuma kun ji abin da ya faru har ya kai inda Allah madaukakin sarki ce ni na zabe ka na zabe ka kuma ka saurara ka ji me zan gaya maka Allah ya tabbata masa da shi ne Allah <clears throat> kuma ya bauta masa kare ya shirka da shi kuma ya sallah domin sallah ya karta wa kullu yana kusanci ga Allah subhanahu wa ta'ala Allah kuma yake da masa yanayin al'amari ke takin kiyawa na nan zuwa dan ya san ya sa a zuciyarsa saboda aiki da zai je yayi aiki ne wanda za a bada aiki kuma za a bada zada kuma za ka gaya wa mutane kuma wanda ya kan gari za a masa hukunci to har ya kunnin su yake masa bayan ya ce masa ya kusa ya koyi ta kiyama domin a saka mu kowace rai irin abin da aikata shi ya sa zuwa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam mazala ya ce ana a ka hatai ni ba bayyana na da tashi alkiyama sai mazalla ya hada hannu haka yanzu ga wannan da wannan wanda ya dace wannan zai ne kana saboda haka zuwan kiyama da bayyana manzon Allah wani abu ne da to a nan allah suka yi ta maganar rashin ladabi har yanzu ba su kaza ba har kaza to sun tsammaci al'amarin allah kamar yadda mutane suke abu da cikin gaggawa a'a ai allah yana da bayyana manzo allah kawai yana bayyana yi kiyama astagfirullah ai za a shiga damuwa ko eh, al'umma su ke za su shiga aljanna to kaga tsarin allah bai yin gaggawa al'amuransa ba na'am to saboda haka har kai inda ya fito annabi musa yake cewa da shi to yanzu za ka tashi za ka tafi wurin fir'auna saboda fir'auna mutum ne wanda ya dagawa kuma bai ke ya tafi da ya kimta shi ya tambaye samun da ke hannun sai ke sanda da mai kake da ya ce kaza da kaza da kaza da kaza ya ce to iya wanda kai ka fahimta kenan to dan jefa sannan yana jefa sai ta zama cijiya ya ji tsoro ya gude ce a ba a tsoro a gabansa ya dawo to bayan nan ne kuma ya saka cewa tattaro hannunka gaba daya zuwa danzanka sanya shi a gaban riganka yana yin haka sai ga ta yi fari ta to fitar fari kuma sai haske duk dai ana kimsa annabi musa saboda zai fuskanci wani aiki wani kalubale kaga in ka ɗauki wannan tsarin da irin tsarin da shugabannin mu suke allah ya saka musu alkhairi kafin a je tafsiri sai a ce za a ce taron bita da duk malaman za a tuwa tafsiri a garuruwa a najeriya a kasashen waje da sauransu to me ake so za a canza su ne inda za ku je za ku je ku kai karatu ne a koya muku salon karatu a koya muku salo na amsa tambaya a koya muku haƙuri na zama da jama'a to gaga haka za a kimsa za ka je garin da ba garin ka wane kar da ka tafi ka ce irin rayuwar da kake a garin ka ce ne sauka yawon da wuri wannan kuskure in za ka tafi wannan gare iyalan ta gida a kula da su saboda amana ne a sarka ba wajen da su za ka ke tafiya ba in za ka je to karatu za ne ko ka tabbatar da ne a idan da kungiya da ke tafiya kai karka je ka yi wani abu karka je ka yi kaza karka je ka yi kaza karka je ka yi kaza to haka tsari kenan Allah zai tuwa annabi Musa sai ya kimsa shi ya nuna masa akan aƙida aƙida kuma na farko da ni na zaɓe ka mm. kuma ka san cewa ni ne Allah to kuma bayan ka tafi ba a shekar Allah haka ya koya masa ya ce ka je wurin firawuna kar kuma ka yarda wannan bid'a ya rinjaye ka to mun zo musa a inda shi annabi Musa kuma sai ko na shi bukata ya Allah ka tura ni kuma zan tafi amma ya Allah ga bukata na da Allah ya tafi kajin jirar aure ya ce to ya Allah zuciya kirji yana da ɗan matsala ta rashin haƙuri wani lokaci ya Allah ka yayi min kunci da ke cikin haƙuri a zuciya na sannan na biyu ka tawwace min al'amari na ya Allah sannan ina iya yin magana ina da ɗan zarura da sun ta maganganu a kan wannan wajen wanda suke cewa ko yana ɗan ƙarami an faɗa ne ba aka ce yana karami lokacin da aka shi eh, gidan fir'auna to fir'auna yake cewa ya ga take-taken annabi musa da yadda yake wani lokaci sai a takin fir'auna su yana dan karami ce an ya ba wannan yaron ko ba ba shi ne wanda kaza kaza ba sai ba ta ce haba to kai kaza kana ta magana wannan yaro karami wace aka zo da garoshin wuta da wani abu haka aka ce to in yana da wayo za a gani in ya ɗauki wuta to wannan ba lawai bane amma ya dauki wancan ɗayan ya ji zai dauki abu ɗaya daga can da aka baki mai sauƙin sai aka buja hannun sai da wani suta sai sa baki sai wannan magana ya baya fita za su ta kun gani ko yaro ne karami sadu abin da yake ba wai na yi da ne nan ba to sai roƙi Allah ya ce wahalar uku da tambayin wannan kullum ne ke harshen da ba a iya gashi Allah ka taimake na rika yin magana amma haka yanzu je wa yanzu sai kuma surka zaki na za su yi ai ne sannan ya sake ce ya ce ya fuka hukawli domin su fahimci me zan faɗa musu na gaga inda zai je da wannan sifa ta farkon ba za a fahimce shi ba sai ya sake amfani da wannan damar ce ka taimake ni ya Allah ka yi haƙuri dama Allah mai haƙuri ne ka min wannan baiwan waje an yi waziran ka sanya min mataimaki waziri min ahali daga iyalai na dangi na wanda ba zai ci amana na ba kuma zama haruna a kai kuma harun nake so ke na ashe yana da wasu yan uwa na daba. amma sai kuma zaɓi mutumin kirkin da shi zai iya taimaka masa kuma na tafiya sai ji da biya za ku jerin wani da aka rika soyawa tsakanin ta motar da annabi harun din saboda wani lalatacce ta wasu mai shi sani musa sani ushdul bihi azri don a wannan waina da mana da aka tura tsakanin annabi Musa da Harun akwai fikihu da aka fitar don kusan galibi za ka ce fikihu da an kira fikihu to mutane kawai suna tunanin farlan alaula eh, sarki ka ɗauki wuta ka je bar daki a abu na ke nufi shine hukunci misali annabi musa da harun lokacin da annabi musa ya tsallake da mutanensa wannan azaba da Allah ya yi na fir'auna na gara na halakar da su rutar da su a cikin ruwa to da suka tsallake annabi Musa sun zauna haka don kasa mutanen annabi Musa kuma suna laifin sakon su da abinci daga sama almanu wasu salwa wannan gasasshen nama da kuma eh, ruwa mai daɗin sha irin na zuma da sauransu har sai suka yi rashin kunya su gaskiya a canza musu da za ta ba su abinci guda daya to zai karki aka zo ne aka tura su sun yi noma su ba za su samun da su to duk irin wannan suna zaune bayan tsallakar da su to kaga ya kamata a ce su samu wani zaidin ku kaka wani tafi zai dinga abin nan nasu shi yadda su ya za su bauta wa Allah da sauransu sannan musu ke gari da Allah ba da zai to ya yi tafi kafin ya dawo sai aka samu wani lalatacce fito a cikin wani musa sani kamar da suke fara to shi kuma eh, shi wannan sani da ya fito sai ya zo da wani ɗan bebi ya tsiba wa'yansu ababa wadda lahun idilan jasadan lahu kuwa وقالوا هذا إلهكم وإله kana fi sai ɗibo ƙasa ya harhada ya harhada sai wani abu ɗan mariki wanda yake motsi yana tsara da sauransu sai tara mata sai ce to kuzo ga allan musa da wanda musa ya tafi ya manta da Allah, sai aka samu wasu kuma suka shiga bautan wannan abu annabi musa na dawowa hankali shi mummunan kari ya ga to ga haru a cikin ayin kuma musa samun ya zo da wani abu kuma na shirka na tashi na dodo annabi musa bai tinkari kowa ba sai je wurin dan uwansa harun kawai sai kama je musa ya dunga jijjigawa ya dunga jijjigawa ran shi a ɓace sosai sosai dan wata haruna cewa karka kunyatar da ni a cikin qala ya qala ya bina umma la ta'khud bi lihyati wa la bi ra'si inni khashitu an taqula farwaqta bayna bani isra'ila wa lam tarqu qawli ya zo ya kama gemunsa da kansa yana jijjigawa yana dan uwa na ka sake ne kar mu yawon kunya kar a zuwa ce mun zo muna rarraba ko kan banu sai mun dauko su daga wani kyawun ko mun zo muna wanda za su doka ka dole a samu wannan za ga masu da'awa kuma suna faɗa to ya mabiya kuma za su to wannan a lokacin kuma annabi musa ya zo da allon a taura a hannunsa don matsayin allon a tauran kaman qur'ani ne sai yi watsi da shi na'am kaga kaman ka yi halbi kenan da ƙur'ani, to ya sai wanda ya bi da qur'ani jama'a to ga akwai matsala to malaman mu Allah ya gafarta musu da rahama suka ce sai suka fitar da fikihu a wannan wurin zuwan annabi musa cikin fushi mai tsanani don ido shi ya rufe suka ya watsar da wannan alluna sauran da ya dauko ya kama gemu dan uwansa da sauransu da duka Allah ya taimaka saboda cikin fushi ne to fushin da yake yi a wannan yanayin da ya da sharfi sai malaman mu suka ce ai bai da laifi Allah da kafin da wannan laifi saboda yana cikin fushi mai tsanani saboda haka duk wanda ya saki matarsa a cikin fushi mai tsanani da bai gani idon shi a rufe ka ce ba su ke ikkifa sai kuma ka zaka samu hadisi daga baya la ka wala ya zuwa to fasara wannan kalma ta ikhlas da fushi idan mutum ya yi saki mai ya fushi mai tsanani irin shirme bai ma san me yake yi ba sai daga ba aka haka ke da shi yanzu na tambayar matar sa ta yi kasa ke ke wuce a lau da ke ke kuku ya ce shi da shi kamata shi ku sa akwai rana wushin ku idan fushin da mutum zai zai baka shi ma barna ne ta ne kun san za ka ɗauki kuɗin ka miliyoyin ka je waya wani abu ya bata maka za ka yi ɗauka mun kai baka shi kasa ba tare da kayan sani ba sai ka san wannan babu ne wanda zai yi da kai ba sai daga bako ka fara tunanin ka da me faru mm. a ce kwala kai gai to duk wanda ya fushi mai tsanani ya saki matan shi babu tunci an gane ko ba a ɗauka wannan matsayin saki ne ba domin duk abin da ya shiga tunaninka ya shiga hankalinka ya canza shi to shaidan ne ke zuwa yi shiga cikinka ya maka barna a da sai shi sa annai muhammad yake cewa dalilin sahabbai da ya ce ka yi min wasiya ga ya min wani abu da zai amfani ni kar ya cutar da rayuwa na da al'ummata wanzan lafiyar shi lafiyar zaftar ka yi fushi kar ka yi fushi sai ma suka ce annabi na shi ne kada ya yanke hukunci a cikin fushi ko alkali na shari'a a ƙa'idan addinin musulunci an hana alkali yanke hukunci a kan toba biyu idan alkali na cikin tsananin fushi an hana kare yanke hukunci haka yin alkali na cikin tsananin farin ciki kare yanke hukunci don za a samu matsala kun ga yadda shari'in da kuma addini ta zo saboda akwai matsala alkali ya zo da yanke hukunci yana ga wani ya yi laifi ya kamata a bincike shi da sauransu sai kuma alkalin receiving sako ai ga wani mai nan nashi ya fito wani kayan shi da aka taba kwacewa aka tsare killa mai kudin aka tsare mishi wanda abun ya sanadiyyar talaucin shi ga wani kayan shi zuwa ga i3 kuma millions of naira ne ga wani gina ma da wani kansa ya zo gina masa worth of wurin 2.5 billion ga wani kaza kayan ma da zai sa alkali cikin farin cikin nishadi to kaga alkali zai iya kallon laifin da wanda ya ba wani abun kirki ba ne shi kuma wajen da aka zalunci shi a sake shi zai shawara shabin kirki ne alkali kawai sai saka ce to kar alkali kuskura yana cikin tsarin nan farin cikin yanke hukunci haka alkali cikin takaici da zai haushi wani abu to zai yanke hukuncin da kuma bai kamata sai shira ya ce to wannan abubuwa guda biyu a kan alkali yanke hukunci a kai to shi yasa annabi musa a nan da ya fushi yanke hukunci sallah bai saurare shi ba alluran da ya zubar na taura ba mishi mai nan ba haka in kai fushi tsananin fushi mai tsanani kuma saki matanka to ba za a kama ka da laifin ba a babu suke a ce an gane ko to kun ga malamai suna la'akari da ire-iren wa'annan abubuwan to anan da annabi Musa sai ya ce ba dan uwansa Harun ya Allah ka yarda an dauki dan uwana Harun ya supporting dina to anan da ake ganin kuma dan uwanka insha Allah ta'ala na jini wanda eh, yake kusa kai ba zai iya cin amanar ba to yace dan uwana Harun zai karfafe ni ya karfafa bayana wurin da'awa kuma ya tarayya da ne wurin al'amarina mu samu dama muna bauta maka muna maka tasbiha tasbihi kuma za mu yi komin tare da bada domin kai ka kasance mai ji ko mai gani sallah ce to an amsa addu'anka an baka abin da kake roƙo to a nan sallah ce ai bayan wannan ma ai akwai baiwa da muka tawa maka na Wale-wale, banan da halaye, kama wajen ɗan uko. Har jini su bani wata baiwa na da bamma, wanda ba wannan ba. Na yi daɗi idan hunduka mai haɗu a cikin jirgin ruwa. التابوت فقد فيه في اليم فليلقح اليم بالساحل يأخذه عدو لي وعدو له وألقيت عليك محبة مني ولتصنع على عيني ubangiji subhanahu wata'ala ya ce ka tuna a lokacin muka yi wahayi zuwa ga mahaifiyarka muka cusa mata ilhama A nan ne sai kai suna cewa ai ma an taba sa ai mace ma akwai annabi a cikin namiji mace to kaga kullum shi tsari ta qur'ani tsari ta qur'ani ka daina contradicting thinking dinka ko ka dauki alkur'ani kana contradicted ka ce kaza to sai kuma ka ga wani abu ya sake bada to za ka taimaka ma yan bid'a yan kala kato ko kuma za ka taimaka ma yan tabiri ko za ka taimaka masu rai na sunna sai ce qur'anin kuma akwai contradiction a ciki ko kafirai da sauransu yau misali ka zo ka ce kana wazi Allah ya ce iz auhayna ila ummika ma yuha hmm. sai ka yarda ka dauki fassara daga wurin malamai dauki tafsirin dabari shine tafsiri babba a cikin tafsiri kai dawo baya bayan nan ma irin na mu'asiru din nan hatta ma irin na nasiru su'idi din nan ma ai ba tafsirin na baya bayan nan tafsirul karimul rahman ga irin su tafsirul manna. ga sunan tafsirai in ma a can ma da wanda ya fi kunke kula da fikihu ne ma ka ɗauki kurtubi galibin zai fita sauka da fikihu na maliki yake fitarwa garin ibn kafir addimas da hadisai yake fassara ma ayi ɗauka ka ga me ake fassarawa amma ka lokaci lokacin da ka tuna ita haina ila ummi kama mayuwa mun ma ma ka wahayi sai kake to kaga ita ma annabi ya kira to za ka rubuta wani aya a yin kuma na sali Allah na cewa wa ma arsalna min qablika وأوحى ربك إلى النحل أن nan in ka ce an mata wahayi to wancan kudin zuwa da Allah mai ya faɗa zuma da kake tafiya kake sha wani lokaci a je shan a fitar da dadi wani lokaci da wahala to ita ma Allah ya mata ya ce mata wahayi to yanzu in ka ce da mace ma akwai annabi a to ma wannan zuma ma akwai annabi a cikin zuma kenan to kaga dole sai ka koma yaran qur'ani ne shi qur'ani yana magana ne da yaran larabci sai ka dauki nan me yake nufi da alwahayi a cikin tukuna a larabcin me alwahayi sannan sai ka dawo ka ɗauki tafsirin gaya malamai suka fassara kalma irin wannan wahayi anan don a can da Allah ya ce duk ba mu yi wahayi ba face ba wani wanda mutuwa cikin annabawa face maza ce ba wanda ko kuma an sanna min kalar illa rijalan nuhi ilai ko ba mu turo wayansu jakadu ba yan sako face maza ce kuma Allah da kansa ne ce in ma baka iya gane sai ce fasa ahla zikri in kuntum la ala to kutan bi masana su koya muku ake fahimtar na wurare to Allah ne yake gawa wa Annabi Musa ni'ima da ya masa yace ai ma akwai wani daban ka roki wannan to akwai wani daban ka manta ai mun maka wani daban ma tun kana tun kafin ma ka zo duniyar ka gani an mishi ni'ima an masa bai bai sani ba yanzu shi ke roƙo Allah ya ba shi dan uwansa ya taimake shi kaza da kaza Allah ya ce to ai baba ai wannan mun baka wannan to bayan na akwai daban ai mun ma mahaifi mun yi wahayi zuwa mahaifi ta haife ka muka ce a ɗauke ka da aka haife ka a sanya ka a cikin akwati a sassace akwati a sanya ka kuma da a sa ka a cikin teku kuma ka ka sa ka kuma tekun ne ya tafiya da kai kaka gidan ka. masu neman su kashe ka su neman ka suke fa ana neman ka ne ruwa jallo idan ne za a gan shi malaman tarihi suka ce saboda zalunci da son rai fir'auna ya kashe jinjirai da ɗaya har dubu goma sha a kan annabi musa Macina da suke sai a jaye yi ta a yi ta gada ta yana ba ta ci da sha tana cikin korin arha tana haihuwar namiji ta mata kyauta ta haihuwar namiji ta yanka shi duk abin da fir'auna ya kawo domin girman Allah ko haƙƙin ƙananan yara da yake yankawa Allah ba zai da mulkin shi ba lai wasa Allah ce mun muka wannan baiwan kuma ka ɗauki soyayyanka muka tura shi na dole su soka kafin da Allah yake yin abu kenan in ka kake kyamata Allah ya so abu yasa wani malamin mu malam Ahmad Tijjani Buruntu yake magana da waɗansu laraba yake cewa to a ah, to wai sai mai in kowa ya ƙi ka Allah na san to me damuwa ka kuma kowa ba ya ƙi ka ba ya ya ba bai ƙi ka ba kai kawai kai abin da Allah zai so ka shi ke kai ƙara kanka da wahala to anayin musa ka Allah ya tilasta son shi a zuciyan gida a gidan suna son shi to kuma aka zo aka samu matsala wurin nono anayin musa ya ji karɓar nono jinjiri ne an tsince shi ya fi karfan nono to ya za a yi istamshi eh, uhtuka fataqulu hal adullukum ala man na فرجعناك إلى أمك كي تقط عينها ولا تحزن وقتلت نفسا فنجيناك من الغم وفتناك فتونا ولبثت سنين في أهل مدين ثم جئت على قدر يا موسى واصطنعتك لنفسي الله سبحانه وتعالى duk wannan fa bai wanda ya ma annabi Musa ne yake lissafa masa na'am shi yasa malamai suka ce kai bai halarta kai ma mutum alheri ni'ima ka zo ka rika kirga masa kana masa gori ba amma Allah ya halarta shi Allah ya maka gori ban ma kaza ba ban ma kaza ba annabi Musa da ya kawo wani abu yana roƙo da farma Allah ya ce je duk an baka baka ma sani ba ai yace to ya Allah an ma uwar mun baka wani kyauta ma da baka taba sani shi na'am mun ma ka waye lokacin kana tumbinta fir'auna ta yanka yara kai muka ce ba wanda yake sai yanka ka ka san wannan ai bai sani mun ce a saka da aka yi ka a dauke ka a kai ka gidan wayanda suke da maka ce ga ka mm. ko muka hana ka shi ka ku za ku mugu a ko jama'a ka san wannan muka dauki ka soyayya ka muka tura a zuciyar makiyarka suka gagara ba inda suka yi da kai ka san wannan ya sani bai sani ba ai na'am aka zo dunno dun matan gari kai dun matan duniya tuna mai masarauta ne mai karfi ne ce aka duk wata mata don son da yake ma Musa <clears throat> a bashi nono duk nono da aka sa sai ki karba ka san wannan sallah ya bijo da ƴar uwarsa shine istamshi uktuka fata qulu hal adullukum ala man yafulu yanzu kun ba da dama nuna muku wanda zai shahada da annabi Musa ba matsala eh eh kalla ce to mu kuma daga sai mu koma da kaurin uwanka ku duba wani gata uwar ta fe tana kuka Allah ya kai ki da ma ki ba ki da matsala ba dai Allah zai dauki lamarin abu ba shikenan shikenan aka koma da mai musa wurin mahaifiyarsa mahaifiyarta ita tana kuka ta todanta makisa malaka to ga ɗin da a dawo da shi hannunta ta shayar da shi kuma a biya ta kuma a ciyar da ita kaga Allah kenan wanda za a faita za ta yi abu za ta cifa to Allah ya ce kuma a ka zauna tsawon shekara biyu <coughs> muka kuma taimake ka kai akwai lokacin da ma ka san kayi wani abu muka kuma tsirar da kai hmm. na kisa ka duk wannan baiwa muka maka fa to yanzu Allah ya lissafa masa don ya karfafa zuciyarsa ya ziyar fa shi fa cikin rijal fa <clears throat> to ba maganin tsoro to ga sakon Allah nan ce to kai yanzu fa ka fasa sani fa mun kinsa ka mun shirya ka mun baka sako تزيد أكبر وأبي اذهب إلى اذهب اذهب أنت وأخوك بآياتي ولا تليا في ذكري إنما إلى فرعون إنه طغى فقولا فقولا له قولا لينا لعله يتذكر wata يخشى ويجد سبحانه وتعالى يكي اذهب تاشي أنت كي وأخوك da ɗan'uwanka uwanka harun bi ayatina da ayoyinmu walatan ya fi zikiri yanzu an tashi da wurin a maimakon karfi ka za a gwiwa ba wata karfin gwiwa to duba wani usulubi na ƙur'ani allah madauke sarki sai yake da su ya ce iza anta wa huka bai ce izhaba na'am bi ayati wa latin ya biyu zikiri ba bai za bai ce haba ba yanzu addu'an da annabi Musa ya yi, a kan Allah ya karfafa shi ya ko ba shi dama da kanin dan uwansa shi ma ya yi musharaka da shi ga zama annabi kenan don ga shi yanzu an bada to an bada min nan ya nemo alheri ya sa dan wansa ciki domin Allah ya tabbatar annabi Musa annabi ne Harun shi ma annabi ne ko duka sako za su je na Allah sai ce izhab anta wa ahuka hmm. a lokacin da ya ce izhaba to annabi Harun ya zama dan rakiya kenan hmm. ku biyu ta cikin ku da sai ce a izhab anta wa ahuka tashi da kada dan wanku ke. ku je ku fafata kada ya kasa gwiwa a tashi a tafi a zai a yi wa'azi sai ce da su in hama ila fir'auna hu daga tashi ku tafi wurin fir'auna yanzu ka gaban yi ya ce an ta wa fuka to gaba kuma sai ce izhaba hmm. bai sake wata an ta ba akwai da alqur'ani ya fi kowane balarabe bai shi ba dole kawai kai mai duka haƙura. Allah dole ya haƙura. sai ce to izhaba ku tashi gobin nan hmm. ku tafi ila fir'auna wurin fir'auna innahu daga fir'auna yayi girman kai a duniya yayi kangare fir'auna ya kangare fir'auna ya tsiya fir'auna ya ya ganin mutuncin mutane fir'auna ya zalunci fir'auna yayi kaza fir'auna yayi kaza fir'auna yayi kaza ta shi ka tafi da kai da dan uwan guda da ya yi girman kai ya dagawa to kowa ta a zuciyarsa duk wanda yake girman kai ko don yana da guri ko matsayi ko wani abu to duk abin da aka yi wa ra'aunan nan zai sami shi an gane ku sa a zuciyar kwakai idan kuka tafi wurin fir'auna ga abin da za ku faɗa masa kun ga hatta karatun ma za ku yi shi ya sa usulubi na ƙur'ani ya kami za ka samu kanka cikin sauri har wa'azi in za ka yi samu ya kamata koya maka na'am kamar da za ka je musabakan ƙwararri ya ta an jarraba ka za a kimsa ka sannan ce ka za ka wakilci local government ku in ka gama ce ka wakilci jihar ku za ce ka za ka wakilci kasan ku ka ga riga in kimsa ka ba ka da damuwa duk abin da ka zauna a kujera aka ja maka za ka tashi ne kawai za ka je wa ka bi usulobi to za Allah ya kinta fir'auna eh Allah ya kinta annabi Musa an sarfilla ya kinta annabi Musa ya kuma ba shi dama ya je dauki dan uwansa na'am sai su fita ji da Allah idan kuka tafi ko kula lahu ku gaya masa zanci kaulan zance laginan zance mai cikin sauki na'am la'allahu mai yiwuwa shi fir'auna a yanayin mu'amalar da za ku yi da shi ya tazakkaru ya wa'azu au ya shako yi tsoron mai za ku gaya masa na hukuba ta Allah subhanahu wata'ala ga mutumin da ya kan gari. amma ga wani magana na me yace kala qala rabbana inna la nakhafu an yafruqa alaina أن يفرط علينا أو أن يطغى قال لا تخافا إنني معكما أسمع Ubangiji subhanahu wata'ala ya ce, "A, tashi ku tafi wurin fir'auna, ku ga masa magana mai kyau, to ya jama'a fir'auna kwasan tsagirarre ne mungu da mai taurin kai annabi musa aka ce ya fi wurin fir'auna da saninsa da taurin kai ne amma ubangiji da ya yi fir'auna ya kowa da kowa hmm. sai Allah ya fani da wani kalmar da mai wa'azi in yana yi to ba za a samu matsala ba shi ne kalma mai sauki hmm. da yadda mutane suke kama mu'amalance su da kyautatawa da saukin al'amura karka tsagaita musu karka musu taurin kai karka nuna ke tayar za ka yi musu suka samu problem tare da fir'auna bai da sauki al'amari amma haka Allah su ma ta ce su ko su ga mishi magana mai sauki zai iya fahimtar su kuma ya karbi da awon su kala sai su kuma suka ce ya ubangijin kala na ya ubangijin inna na na kafu maganan gaskiya Allah muna tsoro an yi furta alaina au an yada kare ta wurin kai ko kuma ya dau wani mataki a kan don zai iya daukan wani mataki a sa kama mu a kulle shi zarafin mu kala sai Allah ya ce la ta khafa kar ku ji tsoro mm. inna ni ma'akuma ai na tare da ku ai asma'u wa ara ina jin ku kuma na gani na'am kenan suna tafiya na kula ta Allah mu da wake sai shi da kowanne annabi haka Allah yake zanta masa annabi Muhammad ma Allah yake ce masa eh, a ayoyin kasa kasa ko tur ne ko abu abin ne yake cewa daga ko bi ayunina ai kai kana kulan mu fa na. bi ayyuna abinda za kana idan idan mu da sanin mu da ganin mu shi yasa ku lura mana in aka je inda ba dadi za mu annaba fituna cewa akwai inda Allah yake daukan matakin zai dauka na'am ai annabi Musa karshe lamarin annabi Musa san da fa aka hada san da fa Allah ya shiga tura ya fito bar annan nan rikita musu al'amuransu don an gama shi ne da bakakin arnan gamu mugaye to shi ne ubangiji ce a tukar ku so na ni ma'a kuma ina tare da ku a simau wanda ji wara ina ganin to kun ga kalmar nan na baya da ya ce layinan mm. to shi na ake rika samun nasara a da'awa ku duwa ku gani mu da'awar da muke yi a yi tsayon malamu sun tabbatar a yi farkon da a wanda zala ta fare an ɗan samu cikas ita za ta fito abinda ake na al'ada a kasashen munar sai abu ya bata ma malamin murai za yi an saki allah ana ta kafin ana ta mamalin za a yi mutuwa ya tuhuki kamar ma bikin uku bikin bakwai arba'in kar dole shafinci bikin sura ya zama kan da kasan ƙur'ani ya sako da zama shi a yi ruwan sa'awa ba na barna a haɗu maza da mata ana to izala ya zo wannan abun sai bata malaman izala rai kawai a maimakon a yi wa'azi da sauƙi ko sai aka sake ta da wuta ya tafi to shi sa duk inda aka je wa'azi za sai ga ana kan da san yayi da aka ji an bar wurin da duwatsu an bar wurin da kaza kuma Allah ya dinga tayar da zaratan malamai kun ga Ismail Idris shi malamin kan gumi ku ne yana ne yana tunin na malamai su ko sai suna za su fita kun ga su malaye su san burka su kun ga su malawa bakar kira ɗan gungu to malawa bakar kira ta wani wani zaren gara abuja lokacin bata wallahi wani kalmar duk wanda yake wurin ya gudu amma na na kalmin bari duk abin da zai faru ya faru ana ganin wa da ba za a tashi lafiya ba za a su mutane kusan mutanen shaka masu malawa bakar kiro ba ɗaya ba duk ana ana zo za ka ji an ce an zo ana san maki shi za ma yi ga su malamin sakwasan nan wani suna turamin min shi mana ga su misali kuwa da malamin duk bello ya bu sun ta shiga hannun jami'an tsaro a kulle a wahale wallahi ba kan kuma na zai da girma Allah sa kan wannan da'awa wannan da'awa ga su albanin zare na cikin gafa mamu mai wasu fuskanta ba to abin da ya saka yake gaba kana kallon abu mai sauki da kawai sa kama wani abu daban kuma ana yi to shi sa wa'azin ta zo da wuta kawai gaya maka shi sa duk inda aka ga kakin nan ya zafi ga dan ce me ya faru na ga muku a cikin last ka bar gemun ka dingila don ka da bayan dukkan shiga wuri ba sai damuwa amma a ga dan agaji ba ya ɗaya da kakin nan ya girma alfada ta me ko izala za su zo zage zage shi sa har yanzu ake ce muna zage zage za a yi wa ga muku hausa ko za a yi wani ba muku hausa da sauran ku wani wurin ku tashi da duwatsu wasu su fasa gurbi za a je ku. to sai wasu wasu suka ce kuskuren da aka samu shine da an shiga da awon da sauki to amma daga baya an zo ka duban da yanzu ake da awon na'am an shiga da awon da sauki sai Allah kuma subhanahu wata'ala yana abun nan kuma wallahi al'azim duk wanda ya shiga da wasu, za ga Allah ya taimake ku mun ne ya faru da mu akwai masallacin mu a keke masallacin Sheikh Jafar masallaci na ke na Hamsu Salawa muna haɗuwa za mu je muna da a wuri. akwai wani bawan Allah dan sai na bar gida na gangara sosai mu ta karo da karnuka da sauransu da su bayi wani bawan Allah shi kuma da ya ga muna zuwa yana kira sallah ne malami ne a hanya ne to zai fara tsinuwa duk wanda ya sallah a farin masallaci a ta kafin ne duk wanda ya kaza kaza ne tsinuwa ne da ba a ta kawo mana ayyuwa na zuba kanmu a ta turo mana da nan sau sama jini muke faɗa a zuwa kwana ɗaya wata na limon kwa police station a sa karatun da kai ka ce kaza ka ce kaza sai muka ji labarin sai muka kwana biyu bai da lafiya mun shige muka yi shiru sai na ce ma wanda muke dangana me kuka lura da malam wani da ke za su yi bincike ne ni mun ji wurin shi ba za su yi bincike don har kalluka suna take mana ba da azuba wallahi abin ta kai to kare kana ya ake gusu taro shi sai ji azu zai ji kuma ba ma kai damuwa shi wani zan shirya ba bawon allah na shi bai da lafiya ne sai ta to ya kamata ai mun karanta tarihi wani ka tarihi akwai to a ciki masu cutar da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sai aka ce ya gari bai san sun ci gaba cutar da shi ba sai tambaya ka ta ba ba lafiya ne sai je gai da shi ita ya kwana biyu na ga banga abin da kake yin nan ne ba sai ce aya ta lafiya ne sai ce kai wannan mutumin mutumin kirki ina cutar da shi kuma yana kauna na yace wallahi mu je mu shi amma kusan dan adam na da son abin nan mu mu dan samu wasu abubuwa da dan kirki muka dan da kuɗi a tsakanin mu da dan biredi da sauransu muka je muka yi sallama muka gan shi aka gaishe shi aka yi mishi addu'a da fata alheri ta aya ba nawa wani. ku yi haƙuri yawa ne san wani lokaci tsakanin yan izala da yan ɗariga ba ba ta jituwa ba kai ku damar zagin da nake na ku yi haƙuri tun Allah a yi ƙoƙari mu fahimci juna mu yi karatu na gaskiya mu fahimci abin da ya musu suka dora ba kai mu ma sake mana wazi muka gaishe muka ba wallahi tun daga lokacin na rashin ku da girman Allah har zuwa yau bai taba zagi mu ko kuma wallahi ya zo wuri ya ga mu sai ce malama ne bismillah sai an gama daya to amma ya zaka yi mutum wuta kuma ka ce ka samu sanya wurin shi shi ne Allah ya ce musu anan ku dai ka ku damu ku je magana mai kyau za ku gaya miki mm. cikin sauki kuma za ku fahimci zai fahimci ku to sai suka ko damu su Allah ya ce ka ku damu la ta khafa kar ku damu inna ni ma'akum ina tare da ku asma wa ina ji wahara kuma ina gana abin da zai faru ko dai ku tafi كويغا فاتياه نعم فاتياه فقولا إنا رسولا ربك فأرسل معنا فأرسل معنا بني إسرائيل ولا تعذبهم قد جئناك بآيات من ربك والسلام على من اتبع الهدى وأبي ياكل كامك الله سبحانه وتعالى يتي فاكهة وكنا فقولا إذا كنت تكتشير شيء إنام رسول ربك مو فمن زنير قالوا بيجا كنت هارو يا زمان نبيك نعم an sa masa kambi na annabta na manzanci an ba shi ta tashi ku tafi ku ce ku Allah ne turo ku abinda za ku fara gawa fir'auna shi ne sai yana ya tara bayan Allah a daure an daure su ana galla za mu sa zama ku gaya mishi fa'arsi ma'ana bani isra'ila wala tu'adhibuhum ka ba mu da mutane da ka daure nan yan uwan banu su na karka musu azaba na'am ka daina karji ina ka bi ayatin mana mun zo ka da hujjoji da ayu daga wurin ubangijin daga wurin ubangijin ka min rabbika ubangijin ka to anan ne fir'aun zai fara sosuwa a shi a kowane Allah kuma amma wani malamin tare suka ce ya kuma sani fa ya kuma sani shi yasa jama'a kowane abu ba wato idan Allah ya baka matsayi ko musamman mulki kun ga fir'aun mulki har ka ga mai mulkin yana mu'amala addini da su to wallahi ba karamin alheri ba kuma mutane kirki ke mutumin kirki amma ga mai mulki ya fi kuma sauri mai mulki ya bidiyo na'am fir'auna fa kaduwa mulki da fa yana ganin komin fa zai sarrafa yadda yake so na'am saboda haka shi mene da ba zai iya ba abin da ba zai iya ba sai Allah subhanahu wataala ya ce ku gaya masa mutane dauran nan mutane dauran nan ya ba mu kuma dina azabtar da su mun zo maka da ayo da garin ubangijin sannan ku tabbatar masa wasalamu abinci da tsira ta Allah yana tabbatuwa ne ta ba alhuda ga wani kai shi yiwa saboda haka kai kan garare ne an kai fa inda aka fara zage-zage fa nan a musulman zai zagi sai ne musu ne su bai ce kai kuma mujirimi ne kangarar ne saboda abu ya yi zafi abu mai sauki fa wani yake dauka yake yadda sai ce ina kar uhiye ne ina kone uhiya ilaina annan azaba ala man kazzaba wa tawalla qala قال فمن ربكما يا موسى قال ربنا الذي قال ربنا الذي أعطى كل شيء خلقه ثم هدى نعم قال فما بال القرون الأولى قال علمها قال علمها عند ربي في كتاب لا يضل ربي ولا ينسى kuka akida ne fa jama'a ku ya guri ba don nuna yin izala ba ita tsari ta da awayin ce kama da abin da kowa mu ko ji ba kun ga tsarin da ya zala ke tafiya a kai a ƙida. wallahi abin da aka gaya mana za ku je gaya ba jama'a ƙida ta gaskiya abi Allah a yawa ne Muhammad biyayya ba kafirci ba shirka ba al'ada to kalla Allah ashe Allah ne yi wannan wa'azin na'am ubangiji subhanahu wata'ala ya kinza musu abin da za su fara suke cewa bayan su ce wassalamu ala manin taba alhuda amincin Allah yana tabbatuwa ga mutum kirki ne mai bin shirwa wanda yake kan hanya ta gari kai kuma kan darare ne in kana so amincin Allah zai tafi to ka dawo ka hanya ta kirki sai suka ce inna mu inna mu qad uhiya ilaina yanzu ba kamar annabi Musa yayi Haruna yayi na'am annabi Musa yayi kun ga Allah ran bagere da bai jan ko ba haka ba inna mu qad uhiya ilaina an mana wahayi annal azaba lalle azaba alamun kaddaba wata walla wanda ya ƙaryata Allah ya ƙaryata shi ma ya ƙaryata a sakon da Allah ya turo kuma ya juya baya ya fandare to walla akwai azaba kansa na'am kala sai ce shi ma dan yana da baki hmm. kun kira wani abu kun ce ku ku Allah ne ya turo ku kun zo da wani sako daga wurin ubangijin ubangijinka ya kenan to kala famar rabbukuma ya musa wai shin waye allan kunnin ne kai musa kaga rabbukuma yana tabbatar tasmiya ne harun da wa annabi musa waye waye ubangijin kunnin mana kala sai annabi sai annabi musa ce rabbuna ubangijin mu da kai san da ni to shine allazi shine wanda allazi a ba kullu shay'in khalqahu shine wanda ya baiwa kowace halitta tsari ya kawata kowace irin halitta mm. halittar ta da ta dace da ita kai ma an maka hannu biyu baki iya magana Allah ya yi ka aqida kenan sun ma hada sannan kuma ya shirda halitta abinda za ta yi mai amfani a rayuwarta sai da rana ya ce to tsala kuma balul qurunil ula to kuna wannan magana to na al'umman da suka gabata na da mm. annabi musa ce kala sai ce ilmu ha inda rabbi ina wurin ubangiji na Allah ya san su kuma ya san komin na hmm. ilmu ha inda rabbi fi kitabi na na cikin tsarin da Allah ya ci abin da ya rubuta la ya zillu rabbi wa la ya ubangiji na kuma baya mantuwa kuma baya kaucewa kan tsarin da ya kafa abu to ya sifan Allah yake الذي جعل لكم الأرض مهدا وسلك لكم فيها وسلك لكم فيها سبلا وأنزل من السماء ماء فأخرجنا به أزواجا نبات شتى كلوا وارعوا أنعامكم إن في ذلك لآيات لأولنها Ubangiji subhanahu wataala Allah nan nawa Allah shine allazi ja'ala al-ardha mahdan shine wanda ya shimfida mu kasa kai tarawan da kake girman kai kin garewa nuna mana wani abin da kai na halitta Hmm. kaga babu wasa laka lakum fiha subula kuma akan kasan ya sassaga muku hanyoyi wanda al'umma ta shiga nan su safi wusuli zuwa can su dauka daga nan su tafi can jama'a su dauki hanya su fita wancan garin duk Allah ne yayi ko bayan wa anzala minas sama'i ma'an ya kuma saukar da ruwa daga sama fa da bihi azwajan min ta shatta kuma wannan ruwan da ya sauko da shi shine fitar dangi nau'i nau'i na abin da kuke ce da naku da na dabbobin ku mm. kala daban-daban kai inda wanda kai nuna mana aqida ke rabar ana nuna ma jama'a sanin Allah ne fa shi yasa manzon Allah ne so ɗaya daga cikin sahabbansa zuwa garin Yaman yace da shi abinda zaka tsara gaya musu mu'az za ka tura shi ko abinda za ka fara gaya musu ka nuna musu ɗin Allah nuna musu Allah ɗaya ne ba a kafirci ba a haɗa in kana son zaman lafiya da ubangiji kar ka kusur ka da Allah da na ba inda za ka samu problem ke na ba ku duba galibi rashin sanin Allah ne samu ke samun damuwa kan ƙasar nan ba ka ganin galibi a ƙasa sa na yaki tsakanin wuri da wuri kamar najeriya da kamaru wani wurin da ake ina ne wannan wurin da ake ta yaki da akan wani bakati arzikin ba na Allah bane nawa aka bi Allah wannan waya ce wannan ya ce nasu ne wannan ya ce nasu ne da zuwa ke kallon wani mai na farba Allah suna teku ne yake ma'aikata wurin ne yake ce mai ce to kaga kalli wannan kalli wannan falalar wannan wannan na ubangiji ne shine ke control ba wani kasa ko wani shugaban kasa da yake da ta cewa a kai amma kaka ji wani ya zuwa zai na kila mai ce su ne wuri in wani taba za su yaki za su kama ya ce wallahi ka bi Allah kawai cikin mutuntawa Allah na fushi ne Allah ba kawai don baka wani mun wani dan canji dan kaɗan za ka sa a joka zo mai kuɗi kawai shi kenan sai sai ka fara girman kai kai ba ruwanka da kowa za ka wulakanta kowa da kowa suna gaya mafi da magana ba ubangiji da ya saukar da ruwa daga sa kuma ya fitar da kwayar da ke kasar abinci dangi nauyi daban-daban kuma yake ku lokaci ku yi ningaya ku ciyar da dabbobinku ku amfana da shi ita inda fi zalika da ayatin da nuha hmm. amma fa ayoyi ne ba ga waɗanda suke da ne hankali masu tuna Allah subhanahu wa ta'ala saboda haka fir'auna an tura mishi mutanen da suka zama irin shi yana fada suna fada yana fada suna fada kuma Allah riga ya musu tsoro ai su samu karfin gwiwa da Allah ya ce ina tare da su fa hmm. ina fa tare da ku fa ina kuma jin na ga yace abin da zai fanna wurin ilimi na wurin kuma na sani kar ka rauna ba ubangiji ka ce na cewa yana nan a'a ilimin sa ne hmm. asma wa ara ina baki kuma ina gani yan uwa masu girma abinda muka faɗa daidai Allah subhanahu ta'ala ya ba mu lada wanda kuma muka kuskure wannan ajizanci ne daga wajen wajenmu a matsayinmu na ɗalibai kanana masu koyon ilimi to ya Allah ka gafarta mana a ah,